Kitsarin Kailasa ginin da ya gagari mutanen zamani. Babu ko shakka Kitsarin Kailasa da ke kogon Elora ya cika babban abin mamakin tarihi da ke a jihar Maharashtra kasar India. Ba iya girmansa da gwaninta sassakar ɗaruruwan zanuka da ke jikinsa kawai ke sa mutane riƙe baki ba, har ma da labaran abubuwan al'ajabi da ke tattare da gininsa. babu ko shakka waɗanda suka gina wannan ciskadi idan har ma dai sun kasance mutane ne to kuwa ba mutane irin mu ba. abin al'ajabi na farko shine dukkanin girman ciskadin kailasa an sassake shi ne daga jikin katotan dutse guda ɗaya tak ba kamar sauran sassakakkun ɗakunan da ke kogon elora ba da ma duk sauran sassakakkun kogunan dutsina da ke faɗin duniya waɗanda dukkaninsu ana sassaka su ne ta gaba amma hi ciskadin kailasa an fara sassaƙa sa ne daga sama zuwa ƙasa tabbas irin wannan aiki na buƙatar matsanancin ilimin lissafi ilimin injiniyanci, ilimin duniya da kuma tsantsar ilimin kimiyya da fasaha. Tabbas ya cika abin al'ajabi yadda magabata suka iya tonewa tare da cewa dutsen da ya kai wannan adadin domin kuwa ko da yanzu da muke iya amfani da kayan aiki na zamani manyan injina da manyan na'urori kimiyya da kuma fasahar zamani a yanzu dai ba abu ne mai yiwuwa ba ballantana a wancan lokacin wani abu kuma mai matukar rudarwa da ban mamaki shine yadda aka gama sassakar ciskadin gaba ɗayansa ba tare da dutse ko ɗaya ya tsage ko ya karye ko dai ya rushe ba wadda faruwar ɗaya daga cikin waɗannan na iya sa gaba ɗaya aikin ginin ya lallace a takaice dai babu kuskure ko ɗaya a yayin aikin wannan gini tirin sautin karar da kowanne ginshiki ke fitarwa da kuma yarda ginin ke karɓa da tura dukkanin sautin da ya fito a gaba ɗayan ciskadin na tabbatar da cewa abu ne da aka tsara shi tun kafin fara aikin sassaƙar ginin Ga shi kuma har bayan dubunnan shekarun nan da suka gabata dukkanin hanyoyin mu gudanar ruwa masu shigowa da kuma masu fitar da ruwa suna nan suna aiki an kuma kwarfato da kuma sakato adadin dutsen da ya kai ton dubu ɗari hudu na tsantsar madarar dutse daga cikin wannan babban tsaunin dutse guda ɗaya tak akwai buɗaɗɗen ruɗani a game da lokacin da aka ɗauka da kuma adadin aikin da ake a kowace rana lokacin yin wannan gini kamar yadda yake a tsofaffin rubutun sanskrit cewa an gina ciskadin ne a tsakanin shekaru goma sha takwas idan muka raba awoyin da ke shekaru goma sha takwas da kuma adadin dutsen da aka kwarfata ton dubu ɗari hudu kenan akalla a kullum ana kwakwalewa ton sittin na dutse mu ɗauka ma'aikatan na aikin awa goma sha biyu a kullum ba tare da sun tsaya ko da da cin abinci ba kamar injina kuma mu ɗauka cewa ban da lokacin da za a ɗauke wajen sassaƙar dubunnan zaninnukan mutum mutumai da suka kewaye wannan ciskari kaga kenan a duk awa ɗaya suna ƙwarface adadin ton biyar na ƙaƙƙarfan dutse wadda hakan fa ya fi ƙarfin iyawar mutane irin wadda muka sani ƙarin wani abin al'ajabin kuma shine iya bincike da masana suka gabatar sun kasa gano inda aka yi da duwatsu ton dubu 400 wadda aka ƙwaƙwale a yayin wannan gini. Ina aka kai su, ina aka yi da su, ya cika abin al'ajabi har izuwa yau. To ba ma maganar ginawa ba, ko kun san cewa wani babban sarki ya taɓa yunƙurin rushe wannan tsari? Sunansa sarki Aurangzeb kuma ya yiwo taron babbar runduna ta dubunnan ma'aikata domin cika ƙudurinsa na ruguje wannan ciskadi. Bayan kwashe shekaru uku ba tare da wannan runduna sa ta iya yin wani muhimmin barna ba, sai iya 'yan fashe-fashe da ya ƙare a kan ruguje fuskokin mutum-mutumai dole ta sa mai martaba ya janye aniyarsa ta ruguje wannan ciskadi. Wannan sarewa da mai martaba ya yi ta yi matuƙar ƙara wa wannan ciskadi ɗaukaka a idon mutane. bisa ga sharaɗin cewa ƙerawa da gyarawa ya fi wahala a kan rusawa da ɓatawa amma sai gashi a wannan aiki na kailasa batun ya sha bamban a wancan lokacin wasu taron manazarta na ganin suna da amsa akan yadda wannan gini ne ban al'ajabi ya samu hujjar kuwa ita ce saka hannun mutanen wata duniyar wato aliens duba da tazarar dubunnan shekaru a kimiyyance da ke tsakaninmu da aliens ta sa muke ganin yin aikin ba wani abun mamaki ba ne matuƙar dai aliens ɗin ne suka yi abu mai yiwuwa kuma kamar yadda wasu ke cewa kasancewar mutanen da suka gabace mu sun wuce mu sosai a ilimin kimiyya musamman ma fasahar sarrafa duwatsu wadda har yanzu ba mu iya gano ta ba to zai iya yiwa su suka yi wannan gagarumin aiki na ginin ciskadin kailasa Akwai kuma wasu abubuwan mamaki a game da ginin, kamar irin su yadda ake iya hangowa alamar gindaye idan mutum ya kallo ginin daga sama, misali masu wucewa ta jirgi, wadda hakan ya ƙara tsokano wani abin mamakin na cewa mutanen wancan lokacin suna da jirage wadda suke kira da suna bimana. Ga wanda ya zo wucewa ta jirgin bimana, wannan alama za ta iya kasancewa mai amfani. Akwai wani shirgegen ginshiƙin dutse da ke tsakiyar ciskadin wadda ke da girman takun kafa ɗari a tsaye cak a tsakiya hakan fana nufin dukkanin adadin dutsen da ke gefe da gefen farfajiyar wannan ginshiki wadda ke da tsayin sama da kafa ɗari sai an yanke su an fitar da su kenan iya girman wannan aiki ya cika abin mamaki akwai ginannun gadoji da kuma ɓoyayyun lunguna da suke da barauniyar hanyar ficewa zuwa bayan dutsen ko kuma wucewa zuwa maɓoyar ƙarƙashin ciskadin ko kuma zuwa wasu hanyoyin da ke ƙarƙashin ƙasa irin waɗanda in ba gaya ma aka yi ba baka isa ka san da zaman su ba samar da waɗannan abubuwa na ƙara tunasar da mu tsantsar ilimin injiniyancin da maginan suke da shi kamar kullum a tare da ku Junaidi Tanko ana tare